أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau asabar biyu ga watan jimada al'ula shekara ta 1436 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2015 miladiya muna cikin na'am biyu eh na'am da shi muka fara eh na yau biyu jiya juma'a daya ga wata to muna cikin littafin na ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madauki sarki ya masa rahama a muna babi na sha shida da yake bayani akan abin da wato mamaci zai amfana da shi bayan mutuwarsa na farko mu yi bayani mai littafi ya kawo mana addu'a da sauran yan uwa musulmai suke masa zai ci gaba da amfana da wannan wato addu'o'in da ake musu kullum to wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana na lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman kullum allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wannan duka zai dinga kai musu la ibadillahi salihina sai na biyu biyan azumi da yayi alwaci wanda waliyansa suka biya masa shi ma wannan ladan zai sadu da shi wato zai samu ladan wannan aikin da aka yi bayansa sai abin da ɗansa na gari ya aikata shi ma zai samu sai kuma biyan bashi daga kowane mutum in dai bashi wanda ya ciwo sai wani ya biya masa to zai samu wato amfanin wannan bashin da aka biya masa to a kan wannan muke a shine na hudun ko a kansa muke sai mai littafi ya kawo maganganu akan wannan matsala din mun yi bayani akan to ayyuka fa da wani zai yi zai iya samun lada a kansa muke bayani malamai sun yi bayani akan wato idan sadaka ne wani daga cikin ƴaƴansa zai iya samun lada wannan sadakan to akan wannan muke sai muka kawo maganan wato izzu bin abdussalam yana da shi sharhin wato aqidatu tahawiyya na ibnu taymiya kuma sai ke kawo maganganu ke faɗiwa wa man fa'ala ta'atan lillahi ta'ala thumma ahada thawabaha ila hayyin aw mayyitin an gauri shafi na 220 لم ينتقل لم ينتقل ثوابها إليه إذ ليس للإنسان إلا ما سعى wani mutum daban wanda ba ɗa ba دابا yayi wani aikin alhairi sai to wannan aikin alhairin da na yi na yi kyautar ladan aikin gawa ne abokinsa ko ganinsa ko yayansa ko ɗansa ko matansa ko miji ko wani ya yi aikin alhairi na da'a ko wani irin da'a sai ce to wannan aikin da na yi na da'a na yi kyautar ladan na yi kyautar ladan gawa ne wanda yake yare su sai ke cewa ba a samu ba cewa ladan zai tafi zuwa gare shi me dalilinsa Allah maɗaukakin sarki yake faɗi laisalin insan illa ma sa'a mutum bai da komai da za a bashi sakamakon aikin lada sai abin da ya aikata aya ne ta cikin surar alkur'ani فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه كودا يا فارع وتإبادة وتداء تي ونن داء دزي ونن إبادة زي لا جن نوانني تي لا جن بزي كيبا don ibada ne da aka dora masa shi ko to iyayi shi iyayi da ikhlasi shine zai samu ladan to in ce ladan ai kai gawa ne ba zai kai gawa ne ba don shi ma wani an dora mai irin wannan yake lokacin da yake da rai karanta qur'ani wajibi ne tun har ya gama kera bai iya haddace daga sabbi zuwa nasi ba ya gama rayuwarsa ya rasu sai shi to yanzu a sauke qur'ani a bashi ladan <laughs> za a bashi ladan za ta ba shi ladan tun da lokacin da yake da rai shi ma bai karanta qur'ani sai wata biyu wata uku shekara ma mai karanta zauna wai ya zama domin karanta Qur'ani domin ibada sai dai kila a sallah kawai nan ma ba zai wuce daga alamtara zuwa nasi ba shikenan yanzu ta sai mu ce bari mu dinga sauke Qur'ani don a kai lada a kai lada gare shi zai zai zai kai alwai su ce ba zai kai masa ba da shi ma an dora masa ya karanta bai karanta ba kamar wanda aka dora mai sallah bai sallah bayan mutu zai ce to dan sai zo masa sallah zai samu lada ko daya saboda shi ya yi sakaci bai yi ba to shi ne malam yake magana anan sai illa fi mastathnahu shar'u sai abinda shari'a ta yi istisna'i ce sai dai irin waɗannan ayyuka su za su iya kaiwa Ka sadaka ki kaman sadaka in kai sadaka ce wannan sadaka na yi wani misali ka ba da wani abu ana amfani shi na wani ne kamar irin su wakafi akan iya yi ko ba gane ba wannan daban da ka yi ibada na da'a an gane ka ɗauko kuɗi dubu biyar sai ka samu wani miskini sai wannan sadaka na yi ma babana ko na yi ma wane na zai kai masa wannan ladan ko ka ce to ga kuɗi dubu biyar a gina masallaci na da niyyar wane na yi ma sadaka to irin wannan amma aiki na jiki wanda za a yi ibada ne da'a ne zai kai masa ba su ce kaman sadaka kaman azumi kaman hajji amma ci ma iya zama nashi ne kaman muyi magana azumin alwashi wanda yayi alwashi bai yi ba wani sai ya masa ko hajji yana so yayi sai Allah bai sa yayi ba ba wai wanda yake kin aikin hajji da gangan ba akwai masu zama ba sa yi aikin hajji da gangan yana da kuɗi yana da komi in ka je Saudiya suna nan da yawa sai ga mutum gashi a madina yake rayu kilomita ɗari hudu zai iya uni ɗaya ya je ya dawo sai gama rayuwarsa bai aikin hajji ba yana da kuɗi sosai sai ga sai ya mutu wai 'ya'yan za su masa aikin hajji sai su zo da jami'a suna neman ɗalibai ina wanda zai za mu yi shi bashi kuɗi ya yi jinga je ma baban hajji shi muke kira shubruma a jami'a akan zo za ka ga ana neman ɗalibai to ana gani su sun iya aikin hajji bari wani ya biya ma baban shi wanda yake da kuɗi to irin wannan aikin hajji zai yi kana da iko dama walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila to ya samu iko ga lafiya ga dukiya ga hanya komi da komi lafiya bai nema ya yi ba sai da ya mutu zai ce za a masa to irin wannan ba zai amma in dama misali yana so ya je ya yi aikin hajji to sai wani rashin lafiya ko wani abu daban na musamman ya hana shi zuwa ba zai iya zama akan dabba ba misali kamar yadda wata mata su je babana ya tsufa ba zai iya zama akan dabba ba ba zai iya tafiya ba zan in masa hajji annabi shi zaka iya yi to irin wannan a lokacin da ya samu iko sai kuma ba garfin jiki ko lokacin da yake da garfin jiki hanya ba lafiya sai bayan karfin jiki ya gare sai zama kuma hanya ta yi lafiya yanzu ba zai iya zuwa ba to irin nan za a yi masa aikin hajji shi ne ke faɗi irin nan zai samu ladan su bayan mutuwansa ko bayan ya mutu sai ya kace to a bari a masa ko kuma bai ma yin ba saboda bai da iko cikin ƴaƴan wani sai ya samu dukiya sai ce bari in ba da amma babana aikin hajji to irin wannan zai samu ladan wannan aikin hajji wa ma zakarahu ibnu عن an shafi'i rahimahullah ta'ala huwa qawlu akthar akthar ulama yace abinda ibinu kathir ya hakaito mana daga imamu shafi muyi magana akan sa akan wannan aya ta suratul بغر لها ما كسبت وعليها ما da kuma an laysa lil insani illa ma sa'a fassara wannan ayan imam ibinu kathir ya nagalto mana maganan imam shafi anan ke fadi a wannan shine wato maganan mafi yawan malamai aksaril ulama wa jama'atin min al-hanafiya shine maganganu mafi yawan malamai ma'ana kowane irin aikin da wani yayi ladan ba zai samu ba sai shi wanda ya aikin kawai mutum ba za a bashi lada ba sai ya kan aikinsa as-salif na uku mai littafi yana yin raddi ne akan abin da ke nuna cewa aikin wani wani ba zai samu ladansa ba mu yi maganan ta ɗaya Dai mana gaya mana kiyasi wato ta biyu kai ta farko ce wannan in muka dauke shi ya saba ma ayoyin alkurani da yawa na biyu ya saba ma kiyasi sai na uku wannan in aka yi anna hadal qiyasa law kana sahihan ko da ma kiyasi ingantacce ne za mu iya aiki da kiyasi anan. nan lakana min muqtabahu istibabu ida'u thawabi ila al-mauta to zai kasance kenan in muka ce ya halatta idan wani ya yi azumi ko wani ya yi sallah ko wani ya karanta alkur'ani zai iya wato ladan a ce na wane ne to abinda za mu ce sai ce to kenan mustahabbi ne a yi hakan ko tunda in ka yi aiki ce ladan nan na wane ne zai samu ladan mustahabbi ne kamar yadda ake so ka yi ma dan uwanka addu'a bayan mutuwansa don ya samu ladan wannan addu'an umurni ne ma daga Allah to zai zama mustahabbi kenan ka kyautar da lada ga wani aikin da kake yi idan da kuma ya zama mustahabbi ne a yi haka din abin da yasa ake so ya faɗi wannan don mu gane inda haka din ne ana yi kuma mustahabbi ne ake yi da akwai wanda suka riga mu don da yadda muke so mu yi aikin alheri mu yi mustahabbi akwai wanda suka fi mu son irin wannan ayyuka sun gabata ko to da haka ne cewa laukana ka zalika la salafu da magabata sun aikata da sai mu babi na musamman wanda ke kawo hadisan annabi sallallahu alaihi yadda ba ce a karanta alqur'ani ko yadda ce a yi sallan in ta wani ne ko yadda ce a yi komi in na wani ne sai mu kawo sai da sun riga mu akan wayannan ayyukan ko ba gane ba inda mustahabbi ne لأنهم أهرسوا على minna منا بلا ريب دومين سن في مصلى دا in ka. aikin lada har wani ya samu to kai kuma za ka samu ladan to sun fi mu son ladan da sun riga mu yi wayannan ayyuka ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام Kasir. Ga gashi kuma mun samu a tarihi basu aikata ba game da Ibin kasir ya fada فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح في مغاني أنا kenan قياس da aka ambata ba ingantacce bane wa huwa al muradu shine abin da ake nufi وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اختيارات العلمية هنا للتافي اختيارات العلمية ابن تيمية كنا ولم يكن من عادة السلف wato bai kasance yana daga cikin al'ada na magabata ba sahabbai da wanda suka biyo bayansu iza sallau tadawwan in suka yi sallah na tadawwi aw samu tadawwan ko kuma suka yi azumin tadawwi aw hajju tadawwan ko suka yi hajjin tadawwi aw qara'u qur'ana aw qara'u qur'ana ko kuma suka karanta qur'ani yuhduna thawaba zalika ila amwatil muslimin ce to wannan ke mun yi kyautar ladan nan ga matattun musulmai ba mu samu su yi haka ba sabbai ba su yi haka ba tabi'ai ba su yi haka ba tabi'u tabi'ina ba su yi haka ba atba'u tabi'u tabi'ina ba su yi haka ba to inda haka din ana yi kuma ana samun lada ladan kuma tana kaiwa da sun riga mu ka yadda suka riga mu yi masauran yan uwa addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi istaghfiru li akhikum ko in wani an ce masa abu kaza ya sami sai masa addu'a mun ji inda ya je ya samu wani bai da lafiya a ya kusa mutuwa ko ma ya mutu abu salama irin addu'an da ya masa mun ji irin addu'an da ya ma ƴaƴan Ja'far ko mun je da addu'an da yi ma ɗiyarsa a lokacin da ta aiko cewa jikanyansa ba da lafiya mun iri addu'o'in da yi to da mun samu iri waɗannan addu'o'in su ma ga ladan ga wasu da mun samu kamar yadda muka samu a nan. yake to fa la yanbaghi al udulu an tariqi salaf baya kamata mutum ya karkata ya da kai daga hanyar magabata ya bi ci hanya bi ma'ana kirkiro ta ci hanya ya bar hanyar magabata fa innahu afdalu wa akmal domin hanyar magabata ita ce afdalu wa akmal domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi shi khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane sune a mutanen da nake rayuwa tare da su sabai daga nan sai wanda suke biye da su daga nan sai wanda suka biye sai da fadi haka su uku Imran bin Hussein wanda ya ruwaito hadisi ce na manta tun bayan karninsa ya ambaci karni uku ne ko hudu na manta wanda ya shahara dai thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kenan su ne mafificin mutane to in dai mafifitan mutane ba su yi ba to abinda mutum duk zai sai kiyaye wannan abun ba alhairi ba ne inda alhairi da waɗancan khairu qurun wasabiqun alawwaluna min almuhajirin da su riga mu yin sa to tunda ba su yi ba to riko da irin wannan bid'a ne an gane to wannan shine maganar shaykhul islam rahimahullahu ta'ala na wanda nasir din albani ya nakalto mana sai ke faɗi kuma a nan وللشيخ وللشيخ رحمه الله تعالى قول اخر في المساله شيخ ابن تيميه كما yana da wata magana daban akan wannan mas'ala din baya wannan da ya fara ka gano ce ba mu samo magabata su yi tadawu'i su yi sallah na nafila sun ce wannan lada na wani ne don farali shi kan ce aka dora mawa to bai yiwuwa mutum wanda abin nan bai yi farali ce faralin na wani ne ko sai dai yayi tadawu'i wanda yake ba dora masa aka yi ba sai su raka'a biyu raka'an nan na ma makyautawa ne wanda ya rasu to ba su yi haka ba azumi ba su yi ba hajji ba su yi ba karanta qur'ani ba su yi ba in ji shaykhul islam kenan ce to saboda haka baya kamata mutum ya bar wannan hanyar na magabata ya kirkiro tashi hanya su ce domin hanyar magabata ita tafi alhairi ita tafi shika tafi zama daidai to sai ce kuma akwai wata magana wanda take ta saba ma wannan na shaykhul islam din saboda ta kasu shi yasa mutum duk yadda ya kai za ka same shi da wasu abin nan zai faɗi wata magana kila sai ya manta a wani wuri sai ya faɗi wata magana daban to nasiruddin albani da ya cikin bincikensa sai gano shekul islam yana da wata magana kuma da ta saba ma wannan to kuma yana daga cikin abin da nace amana ilmiya in ka sun maganganu guda biyu ko ni malami ko wata akan matsala wannan ya faɗi eh wannan ce a to ka kawo su gaba daya sai ka tattara su yanzu da ya bar mana wannan kawai na shekul islam wani sai sake buɗe wani littafi sai ga wanda ta saba mata kaga su ce ah, albaniya aka yi kawo mana ce shekul islam ce ba a yi gashi kuma anan ya ce yana yi to yanzu sai kawo mana maganganun duka guda biyu ko an gane abin shi yasa yanzu zai kawo mana maganan shekul islam akhar kuma fil mas'ala khalafa fihi ma zakarahu anifan sai ya saba maganan da ya ambata a nan a baya an salafi daga magabata fa zahaba sai ke tafiya yake gani anan a ra'ayinsa ila annal mayyita mamaci yantafi ubi jami'il ibadati min ghairihi yana wato amfanuwa da dukkan ibadun da waninsa zai yi ko da ba da ba bayan can kuma ya faɗi da azumi da sallah da nafila da hajji da karanta qur'ani duka ba a yi magabata ba su bai kamata a yi ba a nan kuma sai ce a'a mamaci zai iya amfana daga dukkan ayyukan da wani zai yi na alkhairi <coughs> in ce ya yi masa ko kuma ya ba shi ladan zai iya samu wannan ladan وتبنى هذا القول وانتصره له ابن القيم ابن القيم da yaga wannan maganan shi ma ya rike wannan maganan kuma yayi ta kare wannan maganan bi ma'ana ya kare maganan Sheikhul Islam wannan din في كتابه الروح للتافي الروح بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا كما يديك وزي تافيا تاردا قياس دمك بيان وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله ولتوجه سابان أبن دمك ابن القيم أكنسا من ترك التوسع في القياس شي بايا ين توسع بايا فادا وجم مغانا قياسي دو أبن دا أكزو أبن دا شافي أقيدا كو إبادة بايا بين قياسي kan nemi dalili ne ya yi aiki da shi nassi to amma anan da ya zo sai maganan malamin sa ne shekul islam malamin ibn ah, al-qayyim ne to kuma da yawa za ka ga maganganun ibn taymiya ibn qayyim fara fiddo da su ce qala shaykhana na tambayi shaykhin mu ya faɗi kaza da kaza to anan sai taimaki malamin sa yana so ya kare wannan maganan ta malamin sa din ji Nasiruddin Albani sai ke mun san shi baya tawassu'i fil qiyas fil umuri taabbudiyya al-mahdha al-amura na ibada zanzala. siyama ma kana minhu ala khilafi ma jara alaihi salafus salih ballantana in maganan ta kasance ma ko aiki ya zama ba abinda magabata suke kai ba وقد ta خلاصة كلامه sayyid muhammad rashid rida fi tafsir al- manar akwai malami da ake kira Sayyid Muhammad Rida yana da littafin tafsir al-manar ya kawo magana Ibn al-Qayyim da ya ke goyon bayan abinda da Ibn Taymiyyah ya faɗa daga bayan nan thumma radda alaihi raddan ilmiyan qawiyan sai masa raddi yayi ma Ibn al-Qayyim raddi raddi kuma ilmance فليراجع كو فليراجع man شاء ان يتوسع في المساله wanda yake so ya gane wannan mas'ala sosai yana iya komawa maganan mai sayyid rida din don ya gane irin raddin da yima ibn al-qayyim a wannan dai a takaici kenan ibn taymiya ya yi maganganu guda biyu a na farko ya lissafa ayyukan ma da gaba ɗaya ce wanda in ayi ladan su ba zai yi na biyu kuma sai ya game gaba ɗaya ce duka ibadun don in ce fada haba ila annal mayyita yantafi bi jami'il ibadati ana ga dukkan ibadu bai kebe ko ɗaya ba to kaga nan in har ka ɗauki wannan har sallar da mutum zai yi in ce ya ba wa ni ta bayu kenan ko wanda kuma ya saba ma abun nan ko saboda ayan qur'ani wallahi salil insan illa ma sa'a abinda zai wani zai amfani da shi alal itlaq ne addu'an da zaka masa ayyukanka na alkhairi kai wani aikin alkhairi sai kai ma dan uwanka addu'a na alkhairi sai mala'ika ce za a masa kai ma za a baka wannan wannan babu sabani akan wannan amma kai sallah kace ka ba ladan to kai kuma da kai sallah fa sai ka tashi a zero ko a raba biyu ya dauki rabi ka dauki rabi to ibada ne wanda kai kadai aka kallafa mawa wannan da ya rasu nashi ya kare shi kenan kuma ba a kallafa masa wannan ibadan ba ba za a kama shi in bai yi ba saboda lokacinsa ba lokaci yanzu takalifi ya wuce a kansa sakamakon abin da kawai lokacin da yake da rai za a ba shi ah, wannan shine za mu gane in aka yi itilaƙin duka ibadun وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة ما ليتي ديوا ما لمن بدعة سن سامو واتو سن رike wannan maganar ibnu taymiya sun samu dama wato sun samu wato sun rike wannan maganan واتخذوه زريعة في محاربة السنة سيسك رئي وانا مغانا تزم دليلنا ياجي دا سنة وتجو بالشيخ سيسك يكفى هجة دا شيخ الإسلام وتلميذه دا كما ɗalibinsa ibn al-qayyim ala ansari sunna wa atba'iha akan mabiyan sunna da kuma masu taimakon sunna wajahila ula'ika al-mubtadi'a wa'annan yan bid'a sai suka manta suka jahilci au tajahalu ko kuma a'a da gangan kawai sun sani amma sun rufe idanunsu da gangan su cewa anna ansara sunna su mabiyan sunna dama la yuqalliduna fi dinillahi ta'ala rajulan bi ainihi ba sa taqalidi wani mutum kawai a addinin su a wajen duk inda suka samu gaskiya ita suke bi sai dai su je malam nan Allah ya masa rahama ya dan yi kuskure amma ga inda gaskiya take kuma inda aka ce ya yi kuskure ba ana nufi yana da zunubi ba ko don ijtihadi yayi bai da dalili ya iya abun da zai iya yi sai ya saba ma inda dalili ke ko gaskiya tun ce ya samu lada man ijtihada fa asaba falahu ajrani man ijtihada fa akhtafa falahu ajrun wahid saboda kai aka mutu mutum yayi kuskure a bangaren malaman addini to ba ana nufi ya samu zunubi ba kuskuren nan da yi ma'ana an bashi lada guda daya saboda ijtihadi ne yayi iya kokarinsa don ya gano gaskiya wajen gano gaskiyan sai ta boye masa sai ya faɗi a sabanin gaskiyan to za a ba shi ladan wannan kokarin da yayi amma inda ya dace ya gano gaskiya fa to za a ba shi lada biyu ladan kokarin da ya kuma da ladan da ya dace da gaskiya to kenan aka ce yayi kuskure a nan ana nufin ya samu lada daya to sai yake faɗi a nan su ahlus sunna haka suke ba sa ta dalili ga wani mutum addinin Allah kawai abinda ya faɗa shi kenan shine daidai har abada bai yiwuwa wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma mala'iku sune la yasuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun sune ma'asumai shi ma annabawa wata rana za su yi wani abu da ya zama in har abu ya faru ga irin irin mutane da za su mutanen su ya za su yi sai Allah nuna musu ba haka bane ga daidai take za abin nan din su amma su kansu a matsayin su da mutane za su yi wani abu wanda ba shine daidai ba amma nan take wahayi sai ya sauka kamar lokacin da aka kama mutane a badar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tambaya sai wani abu daban sai aya ta sauka In nuna maka abin da ya kamata haka Allah yake faɗi afallahu an kalima abinta lahu Allah ya yafe maka amma me yasa ka musu izini kaga ya nuna ya yi abin da ba abin da shi Allah yake so ba amma kuma kafin ma ya zarge shi sai ce ya yafe maka me yasa kai kaza to kaga su ma suna yin wani abu wanda amma take wahayi zai zo da nuna ga gaskiya inda take to wannan shine amma banda ba annabi ba zai iya faɗin wani abu sabanin gaskiya kuma ya tabbata har ya mutu akan wannan bai sani ba shi iya gaskiyansa gaskiya yake taimaka kuma ganinsa gaskiya yake kuma yana da lada akan wannan wanda ya bi baya ne ya gano ga gaskiya saboda malaminsa saboda girmama malaminsa saboda saba masa ko kare martaban man to shike da laifi yanzu kamar yadda ibnu rajab ya faɗa a hadisi la tahasadu wa la tabaghadu a wannan hadisi yayi bayani mai kyau akan masu bin malami kawai su bar gaskiya ce to su da laifi malami yana da lada saboda shi malami ya gaskiyansa gaskiyan yake nema to sai kuma ya kuskure ta to anan shi ke mai littafi ke fadi wala yu'thiruna ala alhaqqi alladhi tabayyana lahum qawla ahadin su ba sa zabin maganan kowa akan gaskiya ahli sunna kenan min ulama mahama kana i'tiqaduhum duk yadda ya kasance wato i'tiqadin su hasanan fi ilmihi wa salahi ko da yadda suke suna ganin malamin nan wato ga ilimi ga kuma imani ga takawa iya saba gaskiya to sukan bacci su bi gaskiya wa annahum innama yanzuruna ila alqawl la ila alqa'il su far'i ahlus sunna suna duba maganan ne ba wanda ya faɗi maganan ba wani yana duba wanda ya faɗi maganan ya ga wanda ya faɗi maganan mazhaban da yake bi ne to sai ya ta hannu bibbiyu iya ga ɗaya mazhaban ne sai ne yadda zai bata magana to kaga ba haka ba wanda ya faɗa zaka ba duba wani maganan ɗin cin ta dace da gaskiya eh shine sai ka rike kowa ya faɗa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi magana daga shedan ko wanda ya ba Abu Huraira ayatul kursi in za a yi bacci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka wa huwa kadhubun abin da ya faɗa gaskiya ne amma makarici ne amma ka rike kaga bai hana saboda shedan ne a maida masa to kaga maganan ake nema ake kallo ba wanda ya faɗa ba shine ma littafi yake faɗi a nan wa ila dalili za a ana riko da dalili ne ake kallo wa laysa ila taqlidi ba taqlidi ba abin da ke nufa taqlidi bin mutum akan wanda aka san shi cewa malami ne ka tambaye shi me kaza ce maka fatawa kaza ne ba tare da ka binci ko ka gano dalili akan abin da ya baka fatawa ka bi kai tsaye shi ake kira taqlidi to ba ta kalili ba ja'ilina nusba a ayyunihim ƙaura imami daril hijira abinda suke yi su ahlus sunna kullum maganan imam malik da ya faɗa shine gaban su kullum suke kallo da yake faɗi imamin na min ahadin babu wani mutum daga cikinmu illa radda wa rudda alaihi face an maida masa shi ma ya maida mu wani bi ma'ana ya faɗi magana ba a karba ba wani ya faɗin shi ma bai karba ba babu wani mutum da ya zama a haka face an same shi a haka ne wato babu wani mutum a duniyan nan da zai zama duk maganan da ya faɗa haka daidai ne ko dai ya faɗi ba daidai ba a fita waje mana ha ha Sahirullah. <laughs> <laughs> Zai shigo masallaci a dinga kashe waya tun daga waje ne ko a sa a silent kafin a shigo. In zaka kashe kaga sai ba zai damu jama'a ba. Amma waya ka batta ihu ta zo ka kashe kana damu mutane. Na'am. <coughs> to wannan ita ce maganan imam malik ce abin da ya kamata ahlus sunna su suke yi kenan wato babu illa sahiba hadal kabar sai nuna sai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya fada ba maganan a maida masa wa qala ya saki fadi imam malik kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadal kabar kowane mutum ana karban sa ana maida masa sai nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai wannan kabari shine duk abin da ya faɗa wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu lahu amma ban da shi ba duk abin da kowa ya gaya maka za ka karba sai ka kalli me ya dace wanda da wannan maganan da dalili ko kuma rashin dacewa da dalili shine sai ka duba wa idza kana min al musallam bihi inda ahli al ilm an li kulli aqidatin aw ra'ayn yatabannahu ahadun fi hadhihi al hayati atharan fi sulukihi in khairan fa khairu wa in sharran fa sharr malittafi idan muka mika wuya muka gane cewa wato abinda malaman ilimi suka miƙa wuya sun yadda da shi kowace irin aƙida da wani mutum yake wato ƙudurtawa a wannan rayuwan sai an samu wato asarin wannan wato asarin wannan aƙida sakamakon wannan aƙidan a rayuwansa ko alhairi ko kuma sharri idan mutum yana bi wata aqida dole zaka samu ayyukansa sai kaga sakamakon wannan aqidin da yake bi ko alkhairi ko kuma sharri akwai abin da ke so ya faɗa wa in sharran fa sharrun in ce fa innal musallami bihi aidan anna al athar yadullu ala al muaththar muaththir in aka nemi asar akwai to dama abu bai faruwa sai da wani abu idan kai kaza dole akwai abin da zai biyo baya shine ma'anan al athar yadullu ala al muaththir din Wannan ahadahuma murtabitun bil akhar ɗaya yana tare da ɗaya dole in aka samu asar a samu kuma mu'assir ɗin khairan aw sharran kama zakarna wa ala haza falasna nashukku anna li hadha al qawli asaran sayyi'an fi man ya aw yatabannahu kenan idan muka dauki wannan maganan to yana da wani sakamako mummuna in muka ce misali bayan mutum ya mutu ko da bai taɓa yin wani aiki ba in wani musulmi daga cikin musulmai ya yi aiki ce to wannan ladan na ba ne zai kai ma wancan wane din to sakamakon abun zai yi muni saboda wani in ya gano haka ce to shi kenan ni gaskiya ba zan ma yi aiki ba zan bari in na mutu na da 'ya'ya da yawa za su yi mun aiki misali ko kuma akwai musulmai da yawa kullum suna yin aiki suna ma musulmai kyautar ladan aiki to sai in ga ciki nima <laughs> shi yake so ya gane an gane irin wannan aƙidun in aka yadda aka sake su haka kamar yadda yake faruwa mutum ya mutu shi to bari a kawo kuɗi a ji a sauke mai gashi nan muna kallo ana mutuwa yanzu to ina zan samu malamai da za su sauke ma wani qur'ani da tunani ladan zai samu to ya sun zai yi haka ce a sauke mai qur'ani kowane harafi lada goma yana gadi zai samu annan ladad da king eh a karanta mai qur'ani gaba ɗaya a sauke bayan sati a sake sauke masa a inda abin zai samu lada shi ya warke kenan haka ne to sai ya yi sai sai ya zauna a akan wannan ce bari na mutu a karanta mun ƙur'ani in samu lada na mutu amin ah, sallah shikenan na huta to shine yake so yake shi yasa idan muka yi wuya to kowane abu akwai alkhairin sa akwai sharrin sa to in muka yadda da aka ce haka din ya tabbata da a ce haka ake yi to gaskiya wasu mutane da ba za su yi aiki ba sai hira sai ran da hutu kamar yadda yake faruwa din ce sai ce a ah, ni kawai in na mutu akwai yayana za su ba da amun hajji yana faruwa a saudiya ta yawa za ga mutane manyan mutane wallahi ba su zuwa aikin hajji ba suna jira sai su mutu ne yayan su je su biya musu hajji an gane to kaga wannan asar sayi ne saboda wannan itigari da cewa wani zai iya yin lada aikin lada a baka aikin alhairin a baka ladan min zalika masalan anna sahibahu yattakilu mai irin wannan sai ya dogara fi tasiri sawabi wajen samun lada wa darajatil aliyati da manya manyan darajoji ala gairi kan wurinsa kawai li ilmihi saboda saninsa annan nasa yuhuduna alhasanati mi'ati marratin cewa mutane za su dinga ba da kyautan ayyuka masu kyawo ɗaruruwa fil yawmil wahidi ayini ya kawai ila jami'il muslimi daga dukkan musulmai al ahya'i minhum wal amwat rayayyu da matattu wa wahidun minhum shi kuma yana daya daga cikin su falimada la yastaghni hina idin bi amali ghairihi to me yasa a kenan ba zai dogara da aikin wani sa ba an sa'ihi wa kasbihi daga nashi aikin da kuma nashi wato ibada alasta tara masalan ba za ka ga cewa ba wasu mutane sai kawo ra abin a duniya ka kalli irin wayannan mutane anna ba'd ishu mashayikh alladhina ya'ishuna ala kasbi ba'd talamidatihim wasu malamai da suke rayuwa a sana'a wasu ɗaliban su yana zaune kawai sai dai ɗalibai su kawo su bashi bai yake ko ba za a kula da wannan yana faruwa da yawa yana jira ne wani ɗalibansa su kawo su bashi to kaga shi ba zai tashi ya aiki ba kullum yana nan zaune abinsa ya aka yi a ɗalibai za su kawo alhamdulillah kullum ba zai nashi aikin ba to sai ke faɗi ka gwada wannan da rayuwar duniya yana faruwa la yas'auna bi anfusihim ba sa yin sana'a da kansu liyahassilu ala quti yaumihim domin su samu abin da za su ci na yau da kullum bi araqi jabinihim da kuma zufan wato jikinsu wa kuddi yaminihim da aikin hannunsu wa masababu ba komai bane ke kawo wannan fi zalika illa annahum istaghna an zalika bi kasbi ghairihim kawai su wadata ne da sana'a wasunsu fa'tamadu alaihi sai suka dogara da wannan aikin wasu wa tarakul amala suka bar aiki Haga amrun mushahadun fil madiyati ce wannan da yawa muna ganin shi a rayuwar duniya ma'qulun fil ma'nawiyat kuma zamu iya hankalta da shi a ma'nawiyat kama huwa sha'nu fi hadhihi al mas'ala kamar yadda yake haka a wannan matsala. walaita anna dhalika waqafa ha ce da ma ya tsaya a hakan nan kenan walam yata'addahu ila ma huwa akhtar minha bai kai ga abin da yafi wannan hatsari ba fa hunaka qawlu bi jawaz bi hajji anil ghairi domin akwai maganar da yake cewa ya halatta wani yayi ma wani hajji walau kana ghairi ma'zuri ko da wannan din bai da wani uzuri da gangan kawai ya bar aikin hajji ko da bai da uzuri in ya bar aikin hajji a tarikin na lil masu barin wajibai fa hadha ya qawlu yahmiluhum wannan maganan zai dauke su ne ala tasahuli fil hajji su yi tasahuli su yin aikin hajji wa taqawusi anhu su kasa yin aikin hajji su zauna su jira su ce a za mu aikin hajji li'annahu yata'allalu bihi wa yaqulu fi batinihi domin yana kafa hujja da wannan yana faɗa a ransa yahujjuna anni ba'da mauti za su mun hajji bayan mutuwana da haka zai dogara saboda yana da wannan aƙida cewa aikin wani zai kai masa to shi yanzu ga dukiya ga hanya ga lafiya ga komi ke ba zai je aikin hajji ba saboda yana tsoron wahala to shi ya hujjuna anni za su mun aikin hajji wannan kamar yadda na faɗa yana faruwa da yawa a kasashen Laraba musamman kasar ko Saudiya za ga wani a Makkan ma yake ba wai maganan ma ya zo daga wata ƙasa bai taɓa aikin hajji ba yana Makka bai buƙatan ko naira da zai kashe iya kawai kila kudin abincinsa in aka je mina kwana uku din nan da za a yi da kuma kwana a muzdalifa duk saura a gidansa yake amma ya kasa aikin hajji suna nan da yawa wallahi to bulantana in daga madina yake bulantana in daga suriya da yake yin su waɗanda suke nesa sai ga ina ba zai iya tafiyan nan mai wahala ba bari ya bari wasu za su masa aikin hajji zai iya samun lada saboda dogara da irin wa'annan maganganu bal inna sammata ma huwa abaru min zalika ce kai ba akwai ma abin da yafi wannan hatsari وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها wani masu cewa kai in ma mutum ya mutu bai sallah wani zai iya masa sallah daga nan shi ke na magana ya kare. to kaga mutum ya ji wannan fa sai ta zamansa baya sallah so suna gani idan mutum ko da baya sallah tarikul lissalati ne sai ya mutu to wasu za su iya masa sallah shikenan an biya masa kaga wannan wanda ya san ya akwai wanda ya ji wannan bi ma'ana yana da wannan in itikadi sai ce ko bai yi ba ai za a mu zai ma rubuta wasiya in na mutu fa na bar salloli kaza yi mun ko so <laughs> kaga irin wannan matsalan kenan shi yasa yake faɗi ya kawo maganganu fa innahu min al-awamil al-kabira ala tarki ba'd al-muslimin lis-salati ce kai wasu ma da yawa shi yasa suke barin sallah don mu nan da sauƙi kaɗan kaɗan amma kaje wasu ƙasashen laraba daga babban mutum musulmi ya rayu a gidan musulunci da kobi da kobi amma sai ganci baya sallah to akwai masu wannan itikadi din cewa in ya mutu wasu za su yi masa to za a biya masa kaman bashi ne kenan mutum ya je ta cin bashi ce in na mutu a yayana za su biya to irin haka shi yanzu ya bari bayan baya baya na su suna da wannan itikadi da shi Nasiruddin Albani mai rubutu ya san su ya yi mu'amala da su shi yasa yake faɗi wannan ba wai na shashi faɗi bane abin da ke faruwa ne a inda ya rayu shi yasa yake bayanin nan. to shi yasa yake idan muka ɗauki wancan kenan in wani ya yi aiki ladan zai kai ga matacce to zai kai har ga wannan ma har faralin ma wani sai ya bari shi ma zai samu ladan shi yasa sai ya gangaro su ce to ga abin da ke faruwa na barin hajji na barin salloli cewa wani zai masa li'annahu yata'allalu aidan zai kafa hujja da cewa bi annan nasu yusqidunaha anhu mutane za su yi masa wannan sallan ba'da wafatihi bayan mutuwa ila ghairi zalika min al-aqwali allati la yakhfa su'afariha ala al-mujtama daga maganganu masu ya wanda wato mummunan gurbin iri waɗannan maganganun bai ɓoyuwa akan mutane gaba ɗaya famin alwajibi alal alimi alladhi yuridu islaha yana zama wajibi ka kan kowane malami da yake son alhairi an buda hadhihi alaqwal ya kore waɗannan maganganun gaba ɗaya li mukhalafatiha nusus sharia saboda sun saba manassoci na shari'a wa maqasidha alhasana da kuma maqasid na shari'a alhasana manufan shari'a wanda yake mai kyawu manfan shari'a wani bai taɓa yin aiki kuma ya zama wani ne zai dauke masa shi an gane ba a zaftar da wani da zunubin wani saboda haka wani kuma ba zai samu lada wani ba mimana wani ya aiki wani kuma na kunce samu lada haka maqasid na shari'a ne wa laysa lil insan illa ma sa'a kullu nafsin bima kasabat rahina laha ma kasabat wa alaiha maktasabat kullun ya amal haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sahabbai kai ya kira ma sahabbai ya tattara su ce kai ku je ku yi aiki fa kada ku yarda ranar kiyama mutane su zo mun da ayyuka ko ku zo cewa ko dangin annabi ne ki kada ku yarda da wannan kowa yayi aiki kawai aiki ne shi ne maganin maganin a lahira ba dangantaka ba wani hadisi annabi sallallahu ke fadi kai duk wanda ma aikin sa ya mai da shi baya to dangantakansa da wani fa bai kai shi gaba man abtalahu amaluhu lam yusri ilahu nasabuhu haka annabi ya fada inda ba haka ba su irin su baffa annabi abu talib su irin baban ibrahim su irin dan gidan annabi nuhu matan nuhu matan da duka ba su zama a haka ba to kaga addini aiki ne kawai ba ruwan kowa da kowa wala ziru ne waziratun wizra ukura kowa aikinsa ne zai fice shi a lahira shi yasa ake a maganan awo faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhu yawma idhin sha'nu yughnihi kowa damuwansa kawai abin da yake damunsa wa qabil athar hadhihi alaqwali bi athar alwa. واقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتعبير أو قياس تجد الفرق كالشمس ولذلك هذيك قد وإن مغنغنو لكم مغنغنو ما سبين نسي نشريعة زاء بمبنشي زكانين سكمرانا باكا بقاتا قارن بياني ما in ka gwada kowa ya yi aiki ya samu ladansa ya yi sakaci bai yi aiki ba ya mutu shikenan ana bin sa wannan aikin ana ya masa azaba Allah yana ya masa amma wani bai dauke masa tun wajibin sa ne shi aka dora ma ba dora ma kowa ba a wajen sallah ko da bai ma ubansa bayan mutuwa ko ba haka ba a ce ya ɗauke masa sallah ko kuma uban ya yi sakaci bai je aikin hajji ba ga dukiya ba komi ga komi sa'annan yaya su ce bari su yi ma uban su hajji ya sauka a kansa safara libra bai sauka a kansa ba saboda yanzu sakaci ne wannan yayi amma in uzuri ne to nan ne ake wani zai iya wani aikin hajji shi ke fari ka to ka gwada wa'annan maganganun fa in lam ya'khudh bi mithli hadhihi al-aqwal al-mushar ilayha la yuqalu an yattakila ala ghayrihi fil amali was-sawabi duk wanda bai karbe wa'annan maganganun ba to bai yi ya rike maganan wato ya zauna ya dogara da aikin wani in kaman baka yadda da su ba baka yadda cewa ladan karatun alkur'ani da ake ma mamaci zai kai masa baka yadda da wannan ba kawai shi ma ya karanta ya samu ladaran da ya mutu ya da ladansa a haka kai itikadi ko in bayan mutuwansa duk karatun da zayan sa sauke so dubu lada ba zai kai masa ba ba mutu mutum zai karanta ba amma in kai itikadi cewa in aka sauke masa zai samu ladan sauke alkur'anin nan misali kowa sai ya zauna ina mutu za a sauke mun tun tunda bidiyoyi kullum karuwa suke wani ya gaya mana in aka zo da gawa bayan an an salik kafani za a ajiye ta tukuna a sa mutane a kewaye gawan a riba qur'ani su sauke kafin a kai ta haka ake yi a wasu wurare to kaga wanda ya za a masa haka kuma zai samu wannan ladan harafi ɗaya lada goma harfa nawa cikin alqur'ani eh? da yawa to ka sai ce a na da lada da yawa ai kuma bayan wannan ma na sun ranar bakwai za a sauke mu ranar arba'in ma za a sake ko shekara ita yau za a sake sai zauna ba zai yi karatu ba sun ce zai samu lada to eh, wanda yake itikadi wanda kuma bai yarda da su ba su ce to ba bari in karanta la in samu ladan wannan haruffa masu yawa cikin alqur'anin karanta da kaina kaga zai makansa qiyamul laili to shi ne ke faɗi a nan wanda ya aike da alkur'ani ai da nusus nassoshin shari'a to zai zai makansa mun laili wanda kuma ya dogara da maganganu wasu daban can to sai dogara ga wasu bari su yi masa aiki ya samu lada لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله mai ما يأيكي نسي زي gaba abinda زي زي رتد شي فسي aikinsa kawai wala thawaba lahu bai da wata lada illa ma sa'a sai aikinsa ilaihi kawai wanda yi aikin huwa bi nafsihi bal al mafrud fihi an yas'a ma amkanahu kai sai gafaralin sa ma wajibin sa bari yayi aiki gurgudu abin da zai iya yi ila an yukhallifa min ba'dihi afaran hasanan har ya bai wato asar wato lada mai yawa inda zai dinga samun lada aiki ma da zai bayan mutuwan sai dinga samun lada bi mana saita ayyukan alkhairi banda na wajibi wanda da ya mutu shikenan ayi yake sai ya yi wasu kuma wanda zai dinga samun lada bayansa. sa wahidun fi kabari shi kadai a kabarin badala tilkal hasanati almawhuma bal wato shi kadai ne a kabarin sa sabanin waɗannan hasanatin da ake wahamin samun su a wanda ake gani wani zai maka wa haza min al asbab al kathira fi taqaddum as salaf malaci wannan shine dalilai da yasa magabata suka samu ci gaba wa ta'akhurina mu kuma muka koma baya mu muna jira wani ne zai yi aiki mu samu lada ba mu muke so mu tara mu har mu ma mu yi ma wani ba an gane su kowa yakan yi ne don shi ma ya samu har kila ma ya samma wani amma mu kuma muna jira ne wani ya yi mana to shi yasa su suka ci gaba mu muka muka koma baya wa nasrillahi iyyahu da taimakon Allah shi yasa suka samu taimakon Allah wa khuzlanihi iyana mu kuma muka tabe muka samu tabe ba mu samu taimakon Allah ba sai saboda kila irin waɗannan abubuwa dogaro ga aiki akan wasu ba yi dan zirar da kai ba nas'alullah ta'ala ayya hadiyana kama hadahu muna roƙon Allah madaukin sarki ya shiratar da mu kama yadda ya shiratar da su wayan surana kama nasarahum ya taimake su kuma taimake mu kama yadda ya taimake su su magabata wannan a takaice dai abinda mai littafi ke so ya nuna mana kama yadda la taziru ziratu wizra ukhra haka kuma wa laysa lil insani illa masa kowa ya tsaya yi aiki duk wani aiki na wajibi to wani bai sauke ma wani shi kada mutum ya tsaya ya dogara don ka gama ganganun alkur'ani inda mun samu hadisi guda daya da aka ce in mutum ya mutu aka karanta mai qur'ani lada zai kai masa da za a tsaya ana dogon labarin nan kawai hadisi za a kawo an abi huraira ta qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya mutu aka karanta mai qur'ani zai samu lada mu huta da irin wannan maganganu don babu hadisi ne shi yasa ga tsawaita an gane abun inda da hadisi ko guda ɗaya ne ko aya ɗaya da ta nuna da duk waɗannan maganganun ba su taso ba da kawai kamar yadda mu ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu yanzu akwai mai shakka kan wannan mafificin ku wanda ya karanta alqur'ani kuma ya karantar da shi almahiru fil qur'ani ma albararatil kiram akwai mai shakka kan wannan wallazi yaqra wa yatata'ta ko lahu ajrani aka ce ko to akwai mai shakka kan wannan shi mai rai kenan ya karanta yana da walandar amma mamaci fa ina ko daya to shi yasa aka tsawaita akan wannan saboda akwai masu cewa kila za a samu wata kila to tun inda za a samu ne aikin lada abu ne wanda ake tauqifi ba a tabbatar da shi da ra'ayi ba a tabbatar da shi da wani kiyasi da nassi ake tabbatar da samun lada akan aiki ba da tunani ba shi yasa mai littafi ya tsawaita ran don mutum ya zama ya tunani mai kyau ya yi makansa kiyamun laili kada ya dogara wani ya yi masa aiki an gane abu a takaici kenan duk maganganun da ya kawo masu tsawo a nan akan kawai iya wannan magana yake so ya fitar mana